America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro assalamu alaikum da fatan auna lafiya ibrahim kalmasi garba ne tare da baba makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau juma'a 15 ga watan nuwamba kafin ku da abubuwan da muke tafa da su ga baba makeri da kanan labarai To Ibrahim wani farmakin Isra'ila ta sama ya afka wasu unguwanni a kudancin kasar Lebanon lamarin da ya haddasa turnikewar hayaki a sararin sama. wani mummunan hari da rasha ta kai wadda ita ta da wuta kada ta yanke wato ya yanke hanyoyin samar da zafi ga dubban mutane a birnin odessa mai tashar jirgin ruwa ya kashe mutum guda a kan kasar ukraine kana a yau juma'a ne shugaban amurka joe biden zai gana da shugabannin koriya ta kudu da na japan domin shirya mayar da martani ga matakin koriya ta arewa na tura dubban sojoji su taimaka wa rasha a yakin ta da ukraine To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa a Najeriya masu faɗa a ji da sauran 'yan ƙasa na daɗa bayyana ra'ayoyinsu kan wata sabuwar ƙungiyar masu tsoron ra'ayi da ake kira lakurawa. Yanzu abin da sun kafi suna yaƙi sosai da su waɗancan mutane masu kinnata masu ɗaukar jama'a. Waɗancan 'yan bindiga suna yaƙi da su sosai sannan sukan ce ma jama'a idan sun gani su faɗa musu cewa ga inda sun kaga su yi. Za kuma aji cewa a ci gaba da rigimar Nijar da Faransa yanzu Nijar ta gayyaci Rasha ta riƙa haƙar ma'adanan wato uranium ɗinta har wasu 'yan ƙasar ma na cewa. ai mafarin daman ma rikicin namu da faransa rikici ne wanga na mu al'ummar nijar gaba ɗayan mu da faransa wadda ta yi shekara da shekaru kenan in majalisar jiton ƙasar nijar ta yi kira ga kamfanin na rasha mu wannan sai dai mu jinjina kamar kowace ranar jama'a yau ma muna tafa da shirin da dan gari akan ci gari wanda yau zai leka garin dole na da ke yankin birnin kwanni na jamhuriyar nijar za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraro amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Wani farmaki ta sama ya afka wasu unguwannin kudancin kasar Lebanon lamarin da ya haddasa turnikewar hayaki a sararin sama bayan da Isra'ila ta gargaɗi mutane su tashi daga gurin kamar yadda hotunan talbijin AFP suka nuna. kamfanin dillancin labaran lebanon ya ce wani jirgi mara matuki na isra'ila ya harba makamai masu linzami guda biyu a gobere wata anguwa da ke kudancin birnin beirut kafin sojojin suka kaddamar da wani gagarumin hari da ya ruguza wani gini da ke kusa da ofishin karamar hukuma umarnin tashin da kakakin sojan isra'ila a kari adrai ya kafe a dandalin x ya gargadi mazauna wurin da su fice daga wannan wuri kana ya yi kashedi cewa akwai hare-hare da ake niyyar kaiwa a gurin sakon nashi ya hada da taswira da ta nuna gida gine-gine a wurin kusa da makarantar sakandare na boston wani mummunan hari da rasha ta kai wanda ya tada wuta kana yanke hanyoyin samar da dumi ga dubban mutane a birnin odessa mai tashar jirgin ruwa da ke kudancin ukraine ya kashe mutum guda kana ya raunata wasu goma a cewar hukumomi a yau juma'a harin na yammacin jiya alhamis a kan birnin bahar aswad ya lalata gine-ginen fararen hula da coci-coci ya yanke hanyoyin samar da dumi kana ya lalata gine-ginen makarantu a cewar magajin garin birnin na odessa gennady tarkonov wanda ya kwatanta lamarin da mummunan hari daga abokan gaba tarkonov ya faɗa da safiyar yau juma'a cewa wata mata mai shekaru 35 da ke bacci a kusa da taga yayin da aka kai harin ta mutu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau juma'a ne shugaban amurka joe biden zai gana da shugaban koriya ta kudu da na japan don shirya hanyar mayar da martani ga matakin da koriya ta arewa ta dauka na tura sojoji dubban sojoji su taimaka wa rasha a yakin da take da kasar ukraine da kuma barazanan makaman nukuliya da pinyon ke yi a gefen wani taron raya tattalin kungiyar raya tattalin arziki na kasashen asia pacific a lima babban birnin kasar peru sojojin da pyongyang ta tura zuwa rasha wani babban al'amari ne in ji mai ba da shawara a kan tsaron ƙasa a fadar white house jake sullivan yana faɗa wa 'yan jarida da suke cikin jirgin shugaban ƙasar amurka air force one a lokacin da suke kan hanyarsu ta zuwa ƙasa wato birnin lima kenan a ranar laraba ya ce za mu tankari lamarin daidai da girmansa Sullivan ya ce taron kolin kasashen zai ba shugabannin daman shirya duk wani mataki na takala su shiryawa duk wani mataki na takala da Pyongyang za ta ɗauka ciki har da gwajin makaman nukiliya da ƙaddamar da makamai masu linzami yayin da Amurka take shirya sauya gwamnati inda Donald Trump zai amshi ragama a cikin watan Janairu. To an jima kaɗan Baba Makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda manyan ƙasa da sauran jama'a ke ci gaba da cece ce kan bullar wata ƙungiya mai tsatsauran ra'ayi wadda ake kira lakurawa. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir da cikakken rahoton. Ƙungiyar 'yan ta'adda ta lakurawa da aka samu bularsu a jihar Sokoto da Kebbi na ci gaba da jefa rayukan jama'a cikin shakku duk da yake da sigar addinin musulunci suka fito wa jama'ar yankunan da suke shiga. Wani mutumin karamar hukumar mulki ta gudu ta jihar Sokoto da baya so a ambaci sunansa ya faɗi yadda suke mu'amala da baƙin 'yan ta'addar. Abin da an gabar jama'a ganin mutum da makami cikin al'umma to akwai tashin hankali. Duk da yake yanzu abin da sun kafi sun yi kora sun na yaƙi sosai da duk waɗancan mutane masu kidnapping masu ɗaukar jama'a waɗancan 'yan bindiga suna yaƙi da su sosai sannan sukan ce ma jama'a su kula da da waɗannan 'yan bindiga masu shigowa idan sun gani su faɗa musu cewa ga inda sun kaga sun yi amma babban ƙalubale nan shi menene a manufa zama cikin al'umma da bindiga da miyagun makamai menene amfani ne shi ma wani mutum mazaunin karamar hukumar mulkin tangaza da shi ma baya so a ambaci sunansa ya ce ko kwanan nan sai da suka kama wani karamin yaro daga yankin nasu suna zargin ko yana tare da wannan kidnappers zargin da suka yi kenan jiya ma sun kira nan gidansu suke cewa sun kashe yaron an zauna zaman makokin yaron kuma sai yau labari ya tashi aka ce ba su kashe shi ba yana nan sun ma yi kira biyu eh. nan gidan shi yaron so yanzu ma dai a takaice an daina an san gaisuwa ana tunanin kilan ba su kashe shi ba bayan bannar da bakin yan ta'adda suka yi a jihar kebbi a garin mera wadda ta yi sanadin salwantar rayukan mutane goma sha bakwai gwamnatin jihar ta ɗauki matakin gaugawa kamar yadda mai ba gwamnan kebbi shawara akan harkar tsaro kanal ɗalla da hassan riba mai ritaya ya bayyana to yanzu haka an yi mobilizing sojoji su gano inda suke domin a dankale wannan yaduwar wannan abu gwamnatin nasiru idris ta kauran gwandu ta kawo yanzu ta hito da sojoji gaba daya a je a dakile wannan abun da ke faruwa saboda kar a bari ya bude ya zo ya zama mana matsala kamar boko haram gwamnatin jihar ta sake hada wani babban ayari da ya kunshi fitattun 'ya'yan jihar ta kebbi suka je ofishin mai ba shugaban kasa shawara akan harkokin tsaro nuhu da bado suka nemi agajin gwamnatin tarayya domin fatattakar bakin 'yan ta'addar mai ba gwamnan kebe shawara na musamman akan harkar sadarwa da tsare-tsare abdullahi idris zuru ya ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu akan bukatar da gwamnatin jihar Kebbi ta gabatar kaga mu muna son a yi muna ƙoƙari in ji gwamna a hana su shigowa cikin jihar kabi waɗanda ke nan a fatattake su a yi nisa da su sannan a yi wani tsari da za a tauye su kada su zo su bazu a cikin jiha su kuntata ma al'umma da jake da duke su wanga taimako na gaggawa ne ake bukata to alhamdulillahi kamar da muka samu bayani a wannan roƙo da gwamna ya yi ya samu karbuwa. saboda ayarin sojoji cikin motoci na sulke sun taso ma sun shigo ja sun hari wayannan wuraren da ake takaddama da wayannan 'yan lakurawa na zanta da wani mutumin garin yarima mera ko yaya ake ciki a yankin yanzu kuma ya ce lalle mutanen yankin sun gamsu da shigar jami'an soji a yankin nasu sun shiga dajin nan mhm. kuma muna da yakin tabbacin sun fatattaki mutanen nan kuma sun kashe su mhm. kuma suna kan kashe su yanzu haka suna can sun kai hari jarro da har cikin zokutan mhm. sojojin sun shiga shanun da aka kama da namu da waɗanda ba namun ba na mayar duk suna nan suna fitowa. A jihar Sokoto dai yanzu haka mazauna kananan hukumomin nan biyar da aka samu ɓullar ayyukan ƙungiyar talakurawa na ci gaba da neman ɗaukin gaugawa daga mahukunta duk da yake muƙaddashin babban hamsan mayakan Najeriya lokacin da ya ziyarci jihar Sokoto ya ƙarfafa gwiwar jami'an soji da ke yankin a kan su daƙile dukkan ayyukan ta'adda da ke barazana a yankin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To gaida Muhammad ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da X da Instagram. Ga yanzu dai ga baba da ci gaban labaran duniya. Rababben shugaban Amurka Donald Trump ya ɗauko tsohuwar aminiyarsa ta jagoranci ma'aikatar leƙin asiri ta CIA wadda kuma wasu ke mata kallon 'yar waje da aka da ka iya kawo cikas ta kula da hukumomin leƙen asirin ƙasar a lokacin da zai kama aiki a cikin watan Janairu. a wannan nadin da ya ja hankali sosai zababben shugaban kasa donald trump ya ambato sunan tsohuwar 'yar majalisar wakilai tulsi gabbard a matsayin daraktar ma'aikatar leƙin asiri ta ƙasa. here is the choice that we have. Wannan shi ne zaɓi da muke da shi. Zaɓen Kamala Harris zaɓe ne na dukce ne kuma zaɓe ne na yaƙi. Yaƙi mai yawa kamar yaƙin duniya ko kuma yaƙin wato nukiliya. Amma zaɓen Trump zaɓe ne na mutumin da ke neman kawo ƙarshen yaƙi kuma baya so a fara su. matar da ta taba zama 'yar jam'iyyar democrat a baya ta zama babbar mai taimakawa gangamin yakin neman zaben trump a tarukan bayyana manufofinsa It's why I'm proud to stand with President Trump and why we the people must vote to send him back ne gare ni ina tsaye da shugaba Trump kuma haka yasa mutane mu je mu zaɓe shi domin ya sake komawa fadar White House don tabbatar da ajandar sake daga darajar Amurka. a ƙarshe mahaukaciyar guguwar sara ta zubar da ruwan sama a ƙasar honduras da yammacin jiya alhamis kana tana barazanar zubar da ruwa kamar da bakin kwarya a wasu yankunan amurka ta tsakiya da kudancin mexico sara ta sauka ne a nisan kilomita 165 yamma da yankin arewa maso yammacin cabo de gracias a duwa a kan iyakar honduras da nicaragua a cewar cibiyar sa ido kan guguwa ta kasar amurka a miami wurin da yana kusa ne da wani ƙauyen bruce laguna mai yawan jama'a dubu goma sha uku akwai kuma wasu wurare masu yawan jama'a a yankin da karfe uku na asuba agogon yankin wanda ya yi daidai da karfe tara na safe agogon gmt cibiyar ta ce guguwar ta kasance a kusa da birnin belize da ke kudu maso gabashin honduras mai nisan kilomita 100 ta gabas wanda kuma take gudun kilomita 75 a cikin sa'a guda hukumomin mexico sun yi gargadin cewa guguwar ka iya zuba ruwa mai tarin yawa a gabar ruwan yucatan Kwakai da babu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu a ci gaba da takun sakar da ake yi tsakanin jamhuriyar Nijar da tsohuwar wargijiyar mulkin mallakar ta Faransa. Yanzu Nijar ta gayyaci Rasha da ta shiga haƙar ma'adanan uranium na ƙasar a maimakon ƙasar ta Faransa. Daga Agadas ga Hamid Mahmud da cikakken rahoton. yayin da dangantaka ke ci gaba da tsami tsakanin Nijar da Faransa wacce ta yi mata mulkin mallaka. Gwamnatin mulkin sojin Nijar ta shiga zawarcin ƙasar Rasha ta shigo a dama da ita wajen haƙar ma'adanan uranium da ma sauran albarkatun ƙarƙashin ƙasa. A cikin wata hira ce da ministan ma'adanan kasar Usman Abarshi ne sanar da hakan inda ya bayyana cewa tuni suka gana da kamfanonin Rasha da ke sha'awar zuwa Nijar don fara ayyukan su na haƙar ma'adanan yana mai cewa babu damar barin kamfanonin kasar Faransa su ci gaba da aiki a ƙasar tunda ta nuna rashin amincewarta da gwamnatin mulkin soja tuni wasu 'yan ƙasar Nijar suka soma bayyana amincewar su ka wannan matakin na Nijar na zawarcin kamfanonin ƙasar Rasha Suleiman Bube yana daga cikin masu wannan ra'ayin shi da mamamu yarjejeniya ya kasance wadda za ta gyara 'yan ƙasa ce ba yarjejeniya wadda za ta mai da ƙasar mu kamar saniya tatsa ba to ya kasance in kamfanonukan nan suka zo za su haƙo ma'adanan nan su yi bi ka'ida wadda take ka'idodi na ƙasar mu amma ba su zo su jikin da mana ka'idodi nasu ba wanda za su tilasta mana mu bi su ba mu ba shi bane muke bukata ba ai mafarin da ma rikicin namu da faransa rikici ne wanga nan mu al'ummar nijar gaba ɗayan mu da faransa wadda ta yi shekara da shekaru kenan in majalisar ceton kasar nijar ta yi kira ga kamfanin na rasha mu wannan sai dai mu jinjina kuma mu ce su ma an suka zo su bi ka'idodi wanda muke so mu 'yan kasar nijar ya kasance wannan haƙowar da za a yi ta gyara mu ga naka ganawa. Yayin da wasu 'yan Nijar ke ba mahukuntan kasar na neman kamfanonin Rasha domin aikin haƙar ma'adinai, wasu kuma 'yan Nijar kin sukar matakin suka yi suna masu cewa da Rasha da Faransa duk kawar ce. Abubakar Ali wani mazaunin garin sai yana mai cewa alaƙar nijar da rasha alaƙa ce wadda ba ta da kyau ba ta gyara mu gaskiya me yasa ba ta gyara mu rasha tsarin sauran mulkin ta da yake da sauran kasashen duniya inda ake demokarasiya yarjejeniya da muke so mu kulla da ita buskan harka kamfanin kamfaninnika sabon mulkin mallaka ne za mu shiga gaskiya yanzu ana ta nan abin da faransa kamar fitan mana bai daidai ba to abin da rasha za ta mana sai ya limka na faransa linkin ba a bangaren mu yan kasa ba mu so mu ji daɗin haka ba wannan matsayar dai na zuwa ne a daidai lokacin da kamfanin kula da albarkatun ƙasa sofamin ya bayyana adawarsa da matakin kamfanin orano mallakar faransa na dakatar dakatar da ayyukansa a arewacin kasar to sai dai a cewar kungiyoyin fafutuka shekaru hamsin da kamfanonin faransa suka shafe suna aiki hakar uranium a niger ba su ga wani ci gaba da aka samu a kasar illa gurbata muhalli don haka suna fatan duk wani kamfanonin kasashen ketare da za su shiga kasar niger su sayya batun kare muhalli da kuma ababen more rayuwa a gaba almustafa alhassan shugaban kungiyar kare muhalli a niger Shekaran nan hamsin da aka yi su ana tono uranium ana tono gawayi e duka wannan don saboda a samu a ba turawa uranium ya kunna musu su wuta a faransa a alman da sauransu kasashen turawa dai to shekara hamsin sai aka wayi gari babu ruwan sha isassu sabtattu babu kuran don aka bar mu cikin wa'annan mugayen hali duka su ne aka baro mana baya muna rokon allah samu kamfanonukan da za su zo kasi mana hali kamar wa'ancan abin da muke tamahani muke so muke son gani shine a yi hali wanda ya wanda ya wuce tare da orano da mutane shi Nijar ce ta bakwai a duniya a arziki uranium kuma tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a cikin watan Yulin bara suka raba gari da uwar gijiyar Faransa. Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez jamhuriyar Nijar. To a gaida Hamid, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. baya ga haka a yaushe a koyaushe wato yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba da ɗan gari shiri ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su Masu sauraron mu barkamu da yau barkamu da sa'ar sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na da dan gari. Shiri na da dan gari shiri ne da ke bai da tarihin garuruwa daban-daban wanda sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen rediyo a abokan hulɗa ke gabatar muku wanda ni Haruna Ibrahim Ras na Radio Niya FM birnin Kwanni jamhuriyar Niger zan gabatar da wannan shirin na da dan gari. Yau za mu leƙa da kufa a garin tun a garin Dole da ke cikin gundumar garin birnin Kwanni inda mu muka yi gaman katar da hakimin garin dole inda ya bamu tarifin garin dole triyan triyan amma da farko ya fara gabatar da sunan shi na mai isa hakimin dole na shwararo na son yaji cewa me yasa ake ce ma dole dole to dole gari na wanda waɗanda sun ka azashi mutane na daga kwanni suke da wa da kani. wa da kani an ka yarjejeniya an ka ce to za su bugun kasa su ga inda albarka take sai an kai musu bugun kasa an ka ce wanga wuri su to nan sun tsira shi abinci sai dai su ba wani amma wanda zai tsira shi mutuwa shi kai to shi sai ya ce mai aboki haihuwa ta ta kai da bakar ɗaya ka ta can kai abin ga in koda ka mutu ni ni da yare yanzu in gadi ka ka ja muharan azagarin da yanzu ka yi noma ko Allah ya samu unhwani kamar ga jahilcin su sai kuma Allah bai kashe shi ba shekara nan kuma ya samu unhwani sai waɗancan an kai gaje dole sun ka biyo shi sun ka tona nan ga shi an muhara an ka aza sunan doli eh yace ce dama na ce dole sai kun zaka doli ka ji muharin zakku sunan ga shi an muharin aza doli adadin shekaru na da girka dole misali matsalin ajin garin doli ana kai adadin shekara ɗari da sittin da uku da girka doli. Mm. Adadin hakimi nawa ya yi rikon garin doli? To hakimi takwas. Wani hakimi ya fara rikon doli ya yi shekara nawa? Na samu shi ya fara rikon garin doli dan shi shekara goma shana na rikon doli. Rasuwayi sannan abokin aiwa ta kama Usman shi Usman shi koyi shekara ashirin da biyar shi rukon rikon doli. Shi ma rasuwayi sannan jikan shigeru shi ma ya shekara ashirin da biyar shi rukon rikon doli. Shi ma sai da mutu an ka azawani. sannan jikan shi Hassan shi ya yi rikon doli shi shi yi shekara goma shi kan ba ya ba wani sabani ya samu ya ce ya aji eh sai an kasa wani wanda an kasa mai dume shi na bazo shi ko shekara uku na yi shi ma wata rigima ta sun ka mu tsakanin aso da abokin zama sai an ka sarki shi mm. to sannan dube shi ya shekara hamsin ba shi a kakana dai shi aihe ubana shi ya shekara hamsin ba dai shi na rikon doli mm. sannan ya rasu sannan alasa umaru ya kama shi ko alasa umaru wa nana shekara shi arba'in ba biyu shi na rikon doli sannan ni mamma isa gashi na shekara biyu ina rikon doli ni na hakimi na takwas na garin doli akwai wani haka martaba da wannan garin akwai martaba da garin doli da lokacin da aka yawan yaƙe-yaƙe da abin duk mayakan da sun ka to garin doli ba su ganin shi eh, dan wannan za ta ko da an taho sai garin shi zangon bishi bace sai su yawo su gaji ba su gani shi ba sai su ce su zo sun zo gari tsamiya dai sun ha gani amma ba su garin ba tsamiya da murna su sun ha gani amma ba su gari ba sai gari shi bace musu tak tak ainihin garin doli daga ina kuka ya taso ya zo aka kira ka daga bani wanda aza kwanni da shi da wanda aza dole da wa da kanina eh shi na amma har ya taso ya kuto ya baro shi can ya komo nan ga ya aza dole akwai wata shahara da wannan garin yayi bangaren haka yaki to shahara da nan mun ka ni ce ma kamar ta yaki haka ga yaki bai wannan ba abin da yayi zarumtaka noma shi dan da ka gani daga garuruwa duka ko ina sai an rasa ci maka an to dole wura an ci maka in ka ji zarumtaka da dole ta dan lokacin nan ga shahara da mun ka nan garin dole da waya a taho da ci maka da kuɗi ga dole a rasa ta eh da waya nan adadin kabila nawa ke nan cikin garin dole nan kabila akwai buzaye akwai hulani hulani kamar ga kiwo ra mun fito da su suna mana kiwo shi amma halin sun ka zama nan ga kenan ka ga ba mu yawari su ko buzaye yunwa ta ta koro sun hako mu nan sun ka zama garin ga ka ji asulin a Hausa mu diyanci Hausa na kuma Hausa ga kwannawa dan kwannai na duk mutanen garin mu da duk tsage gare mu dan kakin da mu duk tsage gare su gare mu na tsagen an ka bari saboda al'ada tsoho al'ada ta eh ka ji harin garin mu eh akwai wani take da wannan garin ke gare shi kamar akwai take ko da yaushe ana cewa dole gan noma garin da ba a zuwa da kuɗin hatsi a komo da su a kajin. Mene ne aika wani mutanen wannan garin? Noma da kiwo shi sun yi ƙarhi shi sun ka ba ƙarhi noma da kiwo garin dole shi yayi suna da shi. Eh dan na farko noma shi a gaba kiwo ya baya gare shi. Eh shi ka yi ƙarhi kasuwanci haka na yan sayan bisa shi haka a zo ga kasuwa na a zo ga kasuwa kaje abin da dole ta yi ƙarhi da shi. akwai wani haka ma'aikaci dan garin dole wanda za a cewa ai wane dan garin dole na haka bare akwai wanda muka aho da shi Ibrahim Amadu shi muka aho da shi dan da bisu dan da bisu da dole duk guda ta eh, saboda duk cibiyar mu guda duk abin da ya wakana tsakanin dan da bisu da dole ba a rigima nan sai kaga an shirya hmm, duk koken mu gare shi muka aza shi matsaloli garin dole yake fuskanta matsaloli abinda muka fuskanta matsaloli gudana matsalolin mu saboda kaga in damuna ta yi ba mu hanya cikakka mai kyau kun bayan wannan ga mu wada mun muna son aiki na rani wanda muka son kasa ta bunkasa fa mu samu shi ka je baki mu da da akwai wannan aiki mutanen garin wani bai zuwa ma bin bida eh, sannan akwai ruwa eh, sannan ta tawukan gana mu sai an yi aikin lambu an yi shi ta albasa har ta kai an ɗebe an bar ruwa amma yanzu kaga ruwan ba su da da su zaka sai su wake eh. kamar menene kuke da bukata wanda za a kawo muku ɗauki bisan shi wanda zai kankare muku matsalar da zaran da Allah ya sa an ka samu hanya ga mai kyau tana zakkuwa nan garin ga huta to insha Allah noma an ka bashi kari garin dole komi zai komi zai wadata hanya da ko da yaushe a to garin dole babu wata matsala da in an ka saka ga huta ya zama ka samu ruwa tsarkakakki masu kyau haza salam in an ka tallafa mana noman zamani an ka kara mana kari kenan insha Allah komi za a wadata da shi masu shauraron mu a daidai wannan gabar ne muka kawo karshen wannan shirin namu na da dan gari wa wanda ni haruna ibrahim ras na radio niya birnin kunni jamhuriyar niger na gabatar muku daga nan sashen hausa na muryar amurka daga nan nake sallama da ku sai wani jikon idan mai duka ya kai mu ma'asalam da ɗan gari shiri ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su To gaida Ibrahim Ras da tawagarsa yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Sanusi Maɗatai da Magaram da Isufu Makeri Maɗatai da Ilyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka. Suka ce salam VOA Hausa tsunduma yajin aiki na kwana biyu wanda tun a jiya alhamis ya karkare da kungiyar caesars ta jami'an kiwon lafiya ta kasar mu ta jamhuriyar nijar suka yi gaskiya abin damuwa da dubawa ne ganin muhimmancin da likitoci suke da shi a rayuwarmu da fatan gwamnatin mu ta nijar za ta zauna teburin sasantawa da jami'an kuma ta biya musu bukatu don kauce ma jefa lafiya da rayuwar talakan nijar cikin barazana sai sama'ila aganas malam fatori mazaunin difa a jamhuriyar nijar ya ce kungiyar chislas a kasar mu ta najeriya ta bankaɗo wani rahoto da ke zargin wasu jami'an gwamnati da salwantar da kuɗaɗe da kadarorin da aka sha kwatowa musamman kuɗaɗen da tsohon shugaban ƙasa marigayi janar sani abacha ya kai su ajiya ƙasashen ƙetare bankaɗo wannan rahoto dai ruwa baya tsami banza kuma an ce dillalin wada shi ya san farashin jariri da haka kiran mu ga 'yan majalisun dokoki shine su yi kokarin binciko wai shin waɗannan kuɗaɗen me aka yi da su sai saƙo na gaba daga hassan dogon faci ba tsari a jihar katsina ya ce muna kira ga gwamnatin jihar katsina da ta yi Allah ta buɗe mamu turakun shanu na garin ba tsari domin mutane da yawa sun koma mabarata sakamakon rufe wajen neman abincinsu. su sai kuma wannan sako na haɗin gwiwa daga comrade ilyasu yakubu digawa a jihar bauchi da sanusi maɗace da magaram da haɗari mai kwamfuta mai yamma da kuma bulama cellomi galaba suka ce ban kaɗo ba larasa ce magunguna da gwamnatin jihar kano ke sayowa domin taimakawa jama'ar kano da ma'aikatan asibitoci suke yi a gaskiya abin damuwa ne matuƙa. ya kamata gwamnatin jihar ta kano ta ƙara ƙaimi domin yin bincike mai kwari don hukunta masu aikata irin waɗannan munanan laifuka na sace magunguna asibitocin jihar kano to a gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an fa a takaice. wani farmaki ta sama ya afka wasu unguwannin kudancin kasar lebanon lamarin da ya haddasa turnikewar hayaki a sararin sama bayan da isra'ila ta yi gargadi ga mutane da su tashi a wurin kamar yadda hotunan talbijin afp suka nuna kamfanin dillancin labaran labanan ya ce wani jirgi mara matuki na isra'ila ya harba makamai masu linzami guda biyu a goberi wata anguwa da ke kudancin birnin beirut kafin sojojin saman suka kaddamar da wani gagarumin hari wanda ya ruguza gini da ke kusa da ofisoshin ƙaramin hukuma. wani mummunan hari da rasha ta kai wadda ya tada wuta kana yanke hanyoyin samar da dumi ga dubban mutane a birnin odessa mai tashar jirgin ruwa da ke kudancin ukraine ya kashe mutum guda kana jikata wasu goma a cewar hukumomi a yau juma'a harin na yammacin jiya alhamis kan birnin bahar aswad ya lalata gine-ginen fararen hula da coci-coci ya yanke hanyoyin samun dumi kana ya lalata gine-ginen makarantu a cewar maga magajin garin birnin odessa a yau juma'a ne shugaban amurka joe biden zai gana da shugabannin koriya ta kudu da na japan domin shirya hanyar mayar da martani ga koriya ta arewa To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a je mu ɗauki da wani sabon shirin lokacin da kuma za a ba da damar kiranmu a bayyana ra'ayi kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa yanzu a madadin baba ya kuma makeri wanda ya tani gabatar da shirin da producer mu fiona nan dudu wa mayi da kuma injiniyan mu na yanzu mr patrick ni ibrahim kalabasi garba ke muku fata alheri